Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, da kuma 60 Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa saurare assalamu alaikum grace alheri abdu ce tare da ibrahim jarmai muke farin cikin jan rigama shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji takun saƙa da jam'iyyu ke yi tsakanin 'yan siyasa a jamhuriyar niger da matakan da gwamnatin tarayya najeriya ke cimma ta ɗauka na cimma burin samar da wuraren kiwo ga makiyaya sai kuma rahoto na musamman kan ziyarar aiki da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ke yi a najeriya na wuni guda za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai alaikum ga cikakkun labaran ƙasar turkiya ta jingine bayaninta na farko mai cewa wani yaro dan kunar bakin wake da isis ta turo ne ya kai harin nan na ranar asabar a wajen wani bikin auren kurdawa wanda ya hallaka mutane 54 prime minister binali yeldrim ya faɗi ya faɗi jiya litini cewa raɗe raɗin na wai wani yaro ne ya kai wannan harin jita-jita ce kawai daga wasu shaidu ba mu da masaniya game da waɗanda suka kai harin abin takaici bayanan farko kan wanda ya kai harin da kuma ƙungiyar da ta turo shi ba daidai ba ne abin da ya gaya wa manema labarai kenan da farko shugaba recep tayyip erdogan ya bayyana harin da yaron dan shekaru tsakanin 12 da 14 ya kai a matsayin wanda isis ta turo kusan dukkan waɗanda abin ya ritsa da su kurdawa ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha 18 babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari to amma salon harin da kuma irin abin da aka yi amfani da shi na, na kamanni da har haren da isis ta kai a baya-baya maharin ya auna wani bikin auren kurdawa ne a gaziantep wani birnin da bai wuce kilomita 60 daga arewacin siriya ba wanda kuma ke kunshi da al'ummar 'yan gudun hijira waɗanda suke suka guje wa yakin basasar ƙasar siriya jiya litinin ministan harkokin wajen turkiyya mavlot kavusolki ya ce ƙasarsa ta lashe takobin kakkaɓa isis kwata-kwata daga iyakarta da ƙasar syria jiya litinin ɗaruruwan 'yan najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fada shugaban ƙasa a abuja babban birnin ƙasar inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan mata sama da 200 da aka sace a shekara ta 2014 Zanga-zanga ta zo ne mako guda bayan da mayakan nan masu tsatsauran ra'ayi na Boko Haram suka fitar da wani faifan bidiyo mai nuna hamsin daga cikin 'yan matan da aka sace. Ƙungiyar mayakan ta ce da dama daga cikin 'yan matan sun mutu kuma tana buƙatar a masayar fursunoni da sauran da suka rage. Esther Yakubu, mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace, ta ce masu zanga zanga su ma sun gaji da yawan rubuta takardar koke ga gwamnati na neman ceto 'yan matan. ɗaya daga cikin 'yan matan da aka nuna a bidiyon dai ya esther yakubun ce ta yi kira ga gwamnatin najeriya da ta biya bukatun 'yan boko haram saboda a saki ɗiyarta dokas da sauran waɗanda ake tsare da su labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya ce har yanzu yana nan kan bakansa na ta sakiyar bakin haure kusan miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da yaƙin neman zaɓensa suka rataya a kai a fafatawarsa da hillary clinton ta democrat ba baki bi muke muku ba a cewar donald trump ga kafar labarai ta fox kwana guda bayan da sabuwar uh, manajar kamfe ɗinsa kelwen conway ta faɗi a wata hira cewar shirin ta sakiyar uh, eh, bakin haure da trump ya yi sai an duba Trump wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne da ke New York ya ce, Muna so mu bullo da wani tsari mai cike da adalci, amma kuma kwakwara a kan bakin haure. Ya kamata mu yi tsayin daka a cewar Trump. Ya kamata mu tashi tsaye, muddin mutane na shigowa ƙasan nan ba bisa ƙa'ida ba. Akwai mutane da dama da suke so su shigo ta hanyar halas, idan aka bari to ba musu adalci ba. Shirin Trump na tasa ƙiyar bakin haure tare da kuma shirinsa na gina ganuwa akan iyakar Amurka da Mexico da ke kudancin ƙasar don taka birkin bakin haure da ke kwararowa cikin ƙasar ya taimaka wajen yaɗa yakin neman zaɓensa. Trump na shirin bayani akan manufofinsa game da bakin haure zuwa ƙarshen wannan satin a cewar ɗaya daga cikin 'ya'yansa. Shugaban sashen agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Litinin cewa Siriya na fuskantar matsalar jin kai mafi tsanani a wannan lokaci, kuma lokaci na ƙurewa kan batun ceto dubban farar hula masu buƙatar abinci da ruwa da kuma magunguna. A birnin Aleppo akwai yiwuwar mu ga mummunar matsalar jin kai wadda ba a taɓa gani ba a tsawon shekaru biyar da aka yi ana zubar da jini da aikin rashin imani a yakin na Siriya, a cewar Stephen O'Brien ga gwamnatin wato kwamitin Sulhu majalisar ɗinkin duniya a jawabin sa na wata-wata kan wannan batu kamar yadda na ce a baya ya kamata in yi duk abin da nake iyawa in jaddada buƙatar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 44 tare da yardar ɓangarorin biyu saboda a samu sukunin kai kayan agaji a dukkan sassan Aleppo. Tun watan jiya, Majalisar Ɗinkin Duniya take ta kiraye-kirayen a rinka tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 44 a faɗin da ake yi a Aleppo. saboda a samar da kayan agaji ga marasa lafiya da kuma waɗanda suka samu raunuka. O'Brien ya ce a shirye Majalisar Ɗinkin Duniya take ta tura motocin ɗaukar kaya saba'in makare da kayan agaji zuwa gabashin Aleppo da zarar ta samu cikakken tabbacin tsaro. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon da ziyarar aiki da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake a Najeriya inda ake kyautata zaton zai tattauna kan harkokin tsaro da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Ga rahoto na musamman da wakilinmu gida Jibrin ya haɗa mana kan wannan ziyara aikin. We have to make sure that Africa does not miss the broadband digital revolution so that its young people have the ability to no longer work harder, but to work smarter. Dan majalisar dattijan Amurka Sanata Edwin J. McKee kenan ke jawabi a waje taro na 'yan kasuwa da kuma wakilan ƙasar Amurka a kwanakin baya a ƙoƙarin da ƙasar Amurka ke yi na ƙara dangantaka na ƙud da kud tsakanin Najeriya da kuma ƙasar ta Amurka. musamman ma dai ta fuskar kasuwanci da kuma bunƙasar kimiyya da fasaha musamman ma dai kafofin sadarwar intanet wannan ziyara da dan majalisar dattijan na amurka ya kawo najeriya da ya kawo shi ne makonni kusan biyu kafin ziyara ta yau da sakatar harkokin wajen kasar amurka john kerry zai fara a najeriya na yini daya ziyarar kuma da ake sa ran zai tattauna da shugaban kasa muhammadu buhari akan hanyoyin bunƙasa tattalin arziki tsaro da kuma siyasa ƙasar amurka dai ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da ke cinikayya na kudda da najeriya musamman ma dai ta fuskar man fetur to sai dai kuma karya farashin albarkatun man fetur da kuma gano wasu dabaru na haƙo man fetur da aka yi a ƙasar ta amurka ya sa man fetur ɗin da amurkan ke saya daga hannun najeriya ya rigu matuƙa abinda kuma ya shafi tattalin arzikin najeriya to sai dai kuma tun lokacin da aka rantsar da shugaba muhammadu buhari ƙasar ta amurka ta kara matsowa kusa da najeriya tare kuma da bayyana aniyarta na taimakawa sabuwar gwamnatin fuskantar matsalolin da ya ci ya cinyewa musamman ma dai na tattalin arziki da kuma tsaro ta fuskar soji dai kasar ta amurka ta bayyana aniyarta na taimakawa najeriya da dabarun yaƙi da ma na'urori ko kuma mukamai domin tunkarar 'yan bindigan boko haram da ke arewa maso gabashin najeriya ta tattalin arziki kuwa jami'ai daban-daban na ci gaba da kawo ziyara najeriya bayan wanda jami'an gwamnatin najeriya ce kuwa har shugaba muhammadu buhari suka kai kasar ta amurka tare kuma da buƙatar tallafi na gwamnatin amurka ko a kwanan nan ma dai gwamnatin amurka ta yi alkawarin ba da wasu miliyon dala domin tallafa harkokin tsaro a cikin gida mrs funke opeke ita ce shugabar wani kamfani mai suna men one cable wanda kuma ta bayyana bukatun 'yan kasuwar najeriya ga ƙasar ta amurka for us to um, in nigeria uh, we need to drive economic growth based on diversification. Ta bayyana cewa lallai akwai buƙatar tallafawa 'yan Najeriya da ke buƙatar buɗe masana'antu da kuma bunƙasa tattalin arziki abinda kuma zai taimaka wajen samar da aikin yi ga 'yan ƙasa. shi ma a bangaren sa dan majalisar dattijai edward make ya bayyana cewa har yanzu bai ga wani ɗan najeriya da ke zaman kashe wando ba a ƙasa amurka duk wayanda yake haduwa da su mutane ne masu ƙwazo masu kuma kishin ƙasar su don haka ya ce ƙasar amurka za ta tashi haikan wajen ganin cewa ta bunƙasa tattalin arzikin najeriya da samar da aikin yi ta yadda za a kawar da 'yan zaune gari banza a cikin gida najeriya Whenever I run into a Nigerian in the United States, here's what I know. I have yet to meet an unsuccessful Nigerian in the United States. All of our goal is to make sure that we reach a day where there are no unsuccessful Nigerians in Nigeria. Bisa la'akari da matsalar tattalin arziki da sabuwar gwamnatin Najeriya ta samu kanta a ciki dai, yanzu haka 'yan Najeriya ne ke ci gaba da bayyana kukansu game da abin da suka kira tafiyar hawainiya da gwamnati ke yi wajen bunƙasa tattalin arziki to sai dai kuma a cewar shugaban kasa muhammadu buhari akwai bukatar hakuri ta bangaren jama'a domin samun nasarar mai da ƙasar bisa turba madaidaiciya matakai da dama ne dai gwamnatin najeriya ta ɗauka na ganin cewa ta farfado da darajar naira akan kuɗin amurka na dala wanda ake musaya da shi yanzu haka abinda kuma lamarin ake ganin har yanzu dai lamarin ya ci ya cinyewa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki ne a jami'ar bayero da ke kano kuma ya mun karin haske game da yiwuwar samun tallafi daga kasar amurka domin bunkasa tattalin arzikin najeriya hanyar da amurka za ta taimaka ma kasar najeriya musamman kaga najeriya ta dogara ne da mai ta hanyar samun kuɗi da yanzu kuma saboda matsaloli da suka samu harkar manan kudin mai a kasashen waje rajin shi ta faɗi sannan kuma ga rikice-rikicen da ake na yankin da ake haƙo mai wato na Niger Delta yadda kuma wannan gwamnatin da ta zo ta ce za ta karkata daga magana har mai ta dubi wasu wurare da za ta samu kudaden shiga musamman za ta mai da hankali akan hanyar harkar noma ita kuma amerika kwarar rati ta kware tana da manoma wanda suke ba su da yawa a kasan amma suna da fasahan noma wanda yake ke ita daga abinci zuwa kasashen waje to wannan zai taimaka idan aka samu a musayan fahimta da harkokin noma zai taimaka ma najeriya na wannan karkata wanda za ta yi wurin harkar noma da ma'adinai da kuma abubuwan da suka shafi tsaro saboda sai da zaman lafiya ne za a samu ci gaban tattalin arzikin to kamar akwai zargi da ake cewa wasu da ke ake zargin sun wawushe kudaden gwamnati ba za su rasa ajiya ba a ƙasa amurka kana ganin amurka za ta iya dawo da irin wayannan kudade da aka kai ta aka jibge yawanci sun ce akwai dokokin su nan kasan inda aka je aka yi kudin musamman suka yi magana cewa sai yi shari'a da na can kasan da na nan kasan ya nuna cewa wannan kudin haramtattun kudade ne daga nan kuma a niyyar da suka yi su yi niyyar su taimaka suka saboda sun amince ma wannan gwamnati suna ganin gwamnati ne mai amana da rikon gaskiya za su iya yin kokarin da za su dawo da wannan kudin saboda a gina wannan kasa tattalin arzikin kasan ya samu inganta. Yanzu dai a yayin da sakataren harkokin wajen kasar ta Amurka ke fara ziyarar aiki na yini daya a Najeriya. 'Yan Najeriya da dama sun kasa kunne domin sauraren irin alkawarin da kasar Amurka ke tafe da shi wanda zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma tsaro a kasar. Lamarin da ake fatan zai taimaka wa gwamnatin Najeriya a ƙoƙarin da take yi na ganin cewa ta fitar da a'i daga rogo. babu jifirin murya amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibril da wannan rahoto na musamman yayin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ke ziyarar wuni daya a Najeriya yau. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ɗan kamasho bayan rigima kuma ɗan kamasho bayan oh, <laughs> a rage rigima ba ka da mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato <laughs> An kamasho manajan rigima ba abin da idame shi Ka kasan kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho meye mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kana wani dan hotel kaka mai a gaban <laughs> oh, kai dan kama shi mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka oh ɗan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi o ɗan kamashin mugun ba ɗan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi kai ɗan kamasho a rage rigima kun ɗebe riban mato kun bar mai mato jakone-jakone a cikin maiko sai karfin tukin mota komai nisa na kai wannan dan kama shau da bida kamji ba abin da hida me shi kai yan kama shau bayan Allah ba abin da dame ku kun yi shiru a tasha ba abin da dame ku da an gano mota waccan mota ta ce baka da ko kusa baka da ko taya ba au dan ka masho rage rigima dan darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku kai babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota malodi dan ka masho shi zai tuka ba abin da ya dame shi haɓa ɗan ka mutu wannan jan rigima don Allah a rage don Allah a rage kai ɗan ka mashi bawan Allah to Allah ji kan dan Muraya Jos ka sa Ibrahim Jirmai eh, abin nan yawa da asibahin yau Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin samar da wuraren kiwo ga makiyayan kasar da nufin shawo kan tashe-tashen hankula da ake fuskanta tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban rahoton. A yanzu dai gwamnatin Najeriya ta sanya wata tawaga ta musamman da ke rangadin jihohin Najeriya domin faɗakarwa akan mahimmancin samar da wuraren kiyo ga makiyayan. Alhaji Muhammadu Ɗallami Salihu, darakta ne a ma'aikatar gona ta Najeriya da ke wakiltar gwamnati a cikin wannan tawaga da suka isu nan jihar Niger ga abin da yake cewa. Gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin gwamnatocin jihohi a ƙoƙari a ga lalle hanyoyi bakin kwalta an ba mu masu gona shawara su daina yin noma ya zo har zuwa gaban kwalta a sami yadda in dabbobi za su wuce su samu hanyar wucewa su kuma makiyaya a kan cewa sun daina yawo da daddare dabbobi za su fi daga wani waje zuwa waje. To ko baya ga batun samar da makiyayar dabbobin dai akwai batun shawo kan matsalar satar shanu da ta'addabi fulanin har ɗan zuru Alhaji Muhammadu Kirwa shine shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ya ce sun bullo da shirin bayar da takarda guda ga duk wanda ya sayi saniya a kasuwa. mai sata in mai sato bai samu kaso da zai kai ya sai ba ai ba abun da zai iya yi saboda haka shine samu ka haɗu ƙungiyoyi uku da ƙungiyar direbobi da ƙungiyar makiyaya da ƙungiyar masaya muka haɗu muka hitar da tsarin takarda guda kuma duk wanda bai yarda da wannan tsarin na wannan takarda ta ɗauka kayan ba to kusan shi yana kutun gula ne. Shugaban kungiyar manyan motocin dakon kaya a Najeriya, Comrade Suleiman Ɗanzaki da ke cikin wannan tawaga ya ci wannan mataki zai taimaka wajen rage safarar shanun satar to shi ne muke gani yanzu kayayyakin da za a rinka ɗauka mu tabbatar da muna ba da takarda daga inda wadda ya dora kayan da wadda inda za a kai to kaga wannan zai rage yadda direbobi na ɗaukar shanu na satan nan Eh to ai babu lamba a ce ga ba kamar mota bane yanzu da ka san mota kana san nawa ai sa kuma akwai lamba ne duk da wannan dai shugaban hada kan matasan fulanin Najeriya Alhaji Bello Muhammad Garatu ya ce suna ci gaba da wayar da kan matasan fulanin mataki ne da muka ɗauka na ganin cewa mu wayar da kan mu da daina sa kansu a cikin wasu kungiyoyin da ba san kansu ba su daina yadda suna eh, saba ma doka da oda tare da gaya musu gaskiyar magana cewa shine zaman lafiya da fulaku da aka san fulani da shi shine abin da ya kamata su rike su kuma dogara da shi gwamnatin jihar Niger dai ta yaba da wannan tawaga gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatinsa za ta ba da haɗin kai don ci gaban shirin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Be inda Allah be mare fudirmi ala tagdo lamdo hanko tagi lawan hanko tagi jauro To a ku na ba tsari bari mu rufe taskar hotannin nama a jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar MRD hakuri da ta tsayar da Muhammad Usman a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasar da ya gabata. ta sanar da niyyarta ta ci gaba da adawa a maimakon haɗa kai da jam'iyya mai mulki wakilin musulmin muni bama na da ci gaban rahoton jam'iyyar ta mnrd hankuri ta bayyana cewa lura da yadda ake baza jita-jitar cewa tana shirin dannewa jam'iyyar mnsd nasara gargada domin shiga gwamnatin haɗin kai da ake shirin kafawa da zummar kubutar da nijar daga matsalolin da suka addabe ta ya sanya ta fitar da wannan sanarwa don karyatar da dukkan abin da suka kira shaci faɗi alhaji saidu yakuba shine mataimakin shugaban jam'iyyar mnrd hankuri ana cewa sainu umar da mnsd nasara da suka tahi ga gwamnati da duka 'yan gungun adawa suka ta had musamman ma mu mnrd hankuri to zancen yau ya kai kunnen jama'a 'yan nijar gaba ɗaya da wannan gida da na ƙetare wannan magana ba haka take ba mnrd hakuri tana nan gungunta na adawa za a iya cewa yake matsayin dalilin ku na kin bin ita jam'iyyar da nasara duk da cewa akwai babbar alaka tsakanin ku ita in ana tahiya a siyasa a ƙasa ya kamata a ce akwai adawa in kuka ɗauko tarihi daga lokacin da muka gabatar da mamman usman a na amirar da haƙuri muka tsaya ɗan takarar na shugaban ƙasa wato a lokacin da demokuraɗiyya ce ake nema ɗari mai a shaƙe a makure da ƙarfi su a nasu babu hanyar zai ta yi zaɓe sai mu muka hoto musu daga wani sale to kun ga nan ma mun kawo galaba ga demokuraɗiyya kuma yanzu ma a wannan tahowar da ake mun nura wannan gwamnatin so take gaba ɗaya ta mai da adawa gehe a ce babu adawa ƙasar nan to mu MR da hakuri ba mu yarda da haka ba jam'iyyar mu ta matasa ce matasa ko su ne masu hangen gobe sai dai jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta musanta dukkan wani yunkurin tabarbarar da demokradiyya a ƙarƙashin wannan shiri na gwamnatin haɗaka kamar yadda kakakinta Asmana Muhammadu ya faɗa tunda haka su gane sai su zama haka nan amma waɗanda suka gane manuha suka san ciwon ƙasa kamar jam'iyyar MNZ aka ga sun taho don a yi makasa aiki ko wacce jam'iyya da ta ce ta tsaya a adawa wannan ba mu da jayayya ciki haƙƙin ta ne na zama adawa ta zamana adawa dangantaka da alakar da ke tsakanin MNRD hankuri mai yan majalisa shida da kawarta MNSD nasara mai kujerun wakilci 20 ta ba jam'iyyar ta hakuri damar ɗare kujerar mataimaki na biyu na shugaban majalisar dokokin ƙasa saboda haka na tambayi Alhaji Saidu Yakuba shin baya ganin wannan matsayi zai raba su da wannan mukami babu barazana a cikin wannan domin su kansu a cikin tahiyar da suke har yanzu a cikin rudani suke kenan ba sa iya ruda kowa a ciki doka ce ta ƙasa da ita za a yi aiki abinda doka ta bada da shi za mu yi aiki insha Allah tun bayan da jam'iyyar adawa ta MNSD nasara ta sanar da shirin canza sheka zuwa bangaren masu mulki a makon jiya masu bin diddigin al'amuran siyasar Nijar ke kallon wannan mataki a matsayin wanda ka iya tayar da guguwar siyasa a dukkan bangarorin siyasar kasar Sule Mumuni Barma

Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana yano Atom tambuwar Sokoto State Nigeria. ina son in yi tsokaci dangane da masu jita-jita akan ziyarar da mai girma john kerry zai kawo mana a gobe a jihar mutu wannan ba karamin alfahari ba ne ga gwamnatin jiha da alfahari gare mu na kawon sokoto domin kuma wannan ziyara ba gare mu kawai take da amfani ba ga tarayyar najeriya gaba ɗaya tana da amfani musamman a wannan halin da muke ciki na tattabarbarewar arziki inda wannan bawan allah jigo a siyasar duniya zai zo a wannan jiha tamu ta sokoto domin ya investin ya kuma kawo wani abubuwan ci gaba zuwa ga gwamnatin wata jihar sokoto zuwa ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma al'ummar jihar sokoto masu waɗannan maganganun ya kamata su jira su yi sauri su bari hajjan keri ya zo su ga irin ayyukan da zai kawo muna da irin al'amura na ci gaba da wannan ziyara ta su zai kawo muna wannan jihar ta mutu sokoto don haka mai girma gwamnan jihar sokoto right honorable aminu zai tambon ba ya zo a wannan jihar sokoto ba domin ci gaban kansa ya zo ne don ya ci gaban jihar mutu sokoto da al'ummar jihar sokoto don haka ku jira in allah ya so nan da awa takwas zuwa goma za ku ga abin da zai kana tsakanin gwamnatin jihar sokoto da kashin jagorancin right honorable aminu aziz tambol da gwamnatin jihar amerika karkashin wannan ziyara ta cantori a wannan jihar ta sokoto. assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana shi babar rediyo matankari a jihar najeriya muda ka ina sayan bayyana bayyana na dangane da mandakalar da ke faruwa a majalisar dokoki da ta tarayya a najeriya ku dai yan majalisa ku sani mu dai mun zaɓe ku ne don ku yi mana adalci saboda haka yana kira gare ku dan Allah dan annabi ku san abin da kai ku wannan majalisa ku rinka yin adalci akan talakawa wannan da suka zaɓe ku don ku sani wanda zai ya zan bai adalci ba su abin da an ka zaɓe shi to ya tsaya tsiyama sai an bincike shi akan abin nan an ka bashi riko. kaɗan kenan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho yanzu kuma sai labarai a takaice. ta ƙasar turkiyya ta cingine bayaninta na farko mai cewa wani yaro ɗan ƙunar baƙin wake da isis ta turo ne ya kai harin nan na ranar asabar a wajen wani bikin aure na kurdawa wanda ya hallaka mutane 54 firaminista binali yildirim ya faɗi jiya litinin cewa raɗin na wai wani yaro ne ya kai harin jita-jita ce kawai daga wasu shaidu jiya litini ɗaruruwan 'yan najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fadar shugaban ƙasa abuja babban birnin ƙasar inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan buƙatun ceto 'yan mata sama da 200 ɗin nan da aka sace a shekarar 2014 ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin eh, jam'iyyar republican donald trump ya ce har yanzu yana nan yana nan kan bakansa na tasa ƙeyar bakin haure kusan miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da abubuwan da yaƙin neman zaɓensa suka rataya a kai a fafatawarsa da hillary clinton ta democrat trump wanda hamshakin mai, mai harka gine-gine ne da ke new york ya nuna ya bayyana cewa wannan tsari da suke neman za su yi adalci amma kuma kwakwara ne akan bakin haure shugaban sashen agaji na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi jiya litinin cewa siriya na fuskantar matsalar jin kai mafi tsanani a wannan lokaci kuma lokacin na ƙurewa kan buƙatar ceto dubban fararen hula masu buƙatar abinci da ruwan sha da magunguna Eh, kimanin mako guda kawai da rasha ta fara aiki da wani filin jirgin yakin da ke kasar iran wajen kai hari kan mayaka a syria iran ta faɗi litinin cewa an dakatar da wannan aiki to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen garin nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.